dan da kai mai ne ka ka mutum wallahi sai ka cinye shi kai wani irin nan mutum ne wai wai ni kadai ce mace a duniya ko kuma ni kadai ce autan mata ka je ka nemi wasu bana mata da yawa a duniya ba ke bace autar mata amma ke zuciyata take so <laughs> wallahi umma ina son ina san da ina kaunarta kuma har yanzu ta ki amince a ta ki bani da ta ki yadda ma ta dinga tsayawa tana saurara ta ce ita ba ta so Dausayi Films Productions ke gabatar muku da sabo ƙayataccen fim mai dogon zango mai taken makircin so makircin so labarin da ya kunshi rikitacciyar soyayya yaudara cin amana makirci a gefe guda gami da soyayyar gaskiya na tabbata tun kafin zuciya ta ta kare taki ma taki zuciya ta riga ta kare taki idan ka tare shi na kuma hawayen da suke zuba akan idanuna su ma ƙarya ne dini wai kai har yanzu baka haƙura da yarinyar nan bane tunda ta ce ba ta son ka ka kyale ta mana dini me yasa kake son ka hukunta ni da kuskuren da na riga na yi shi a baya dan Allah dan annabi ka ya haƙuri in banda ta rena maka hankali ya aka yanzu ta da ta ce tana son ka wato ta ji labari yi kuɗi shine ta lallabo ta dawo ta ce yanzu tana son ka ba irin wahalar da ban sha ba a wurin neman soyayya ban samu ba cika ki fara dama kwata-kwata. kai da ƙawayenta don kawar da ahalinsa duk a cikin shiri mai dogon zango na makircin so Don ganin yadda za ta kaya, ku kasance da Dausayi TV channel a cikin shirin su na makircin so wanda zai dinga zuwar muku a duk ranar Laraba wanda ya daidai da 14 ga watan goma 2020 lokaci karfe 8 na dare. 'Yan wasa din Sani, Shu'aibu Lawan Kumarci, Fati Washa, Sadiya Adam, Asma'u Mila, Ummi El Abdul, Sadi Sabo tare da gabatar muku da jarumi mai salon haskawa. al'amin travel ɗaukar nauyi dausayi tv channel labari tsarawa shafi'u daudagiwa shiryawa abban dausayi ba da umarni algumzan sak mahaifiyar jini tana nema ta zama mana cikas akan dukiyar da muka kallafa buri a kanta. kawai magana ne akan ya za a yi a kawar da mahaifiyarsa da ƙannansa ba ma da wata shawara da ta wuce wani makircin so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfinta ba. Na marubuciya Amina Hassan, wacce aka fi sani da Ummu Didat, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Kusan mu ce tare suka isa da Alhaji Auwalu da kaka Zuwairin da ta tada rigima sai an taho da ita. Hakan ba yanda ya iya dole ya tattako ta ta zo ta ga jikin jikan nata. Yayin da ta baro ɗan tsoho isuhun nata a gida. To su ɗin dai an bar su sun shiga saboda a ranar suke so za su juya. Banda sa alaji Awwalin da za su zauna ana har sai abin da hali ya nuna. Su kansu sun girgiza da yanda suka ga jikin al'amin ɗin. Kaka Zuwaira kam kuka ta sanya tana faɗin su wane ne suka yi maka haka Muhammadu. sai da aka fidda ta waje saboda ba a son hayaniya a kusa da shi. Sun mashi addu'a tare da bata saƙon gaisuwa da dubiya ta shugaban ƙasar, sannan suka juya suka tafi yayin da Bilal da Abi suka raka su har airport cikin tasu motar. Zuwa yanzu dai kam kowa ya sare da al'amarin yariman matasan Arewa. Su kansu likitoci sun yi mamaki da har yanzu bai farfaɗo ba. Duk da sun dudduba ga baki ɗaya raunukan da ke jikin shi sun fara warkewa, kuma komai nashi ya koma normal kawai bugawar zuciyar tashi ake so ta koma normal. Ya zuwa yanzu dai sai zaman jugum-jugum da ƙyar aka lallaɓa su antifina ɗin suka tarkata suka tafi gida. Amma kuma tun da farar safiya suke dawowa su su dasa zaman jiran tsammani. A yanzu da ya kamsu ne hal ɗin sun shaida Allah ɗini ne sun gane rai ba a bakin komai yake ba. Amma har ya zuwa yanzu a hakan Allah bai ba su ikon barin halin nasu na jin kai ba. Wannan kuma sai Allah ya yayi. Ƙawayen Hajiya Kubura ma da danginta na ɓangaren mahaifiyarta duk sun zo sai dai su ma jiki a sanye suka koma zuwa ƙasar tasu. inda Najeriya ta ɗauki addu'a daga bakunan mutane da dama akan Allah ya ba shugaban matasan nasu lafiya. Masallatai makarantu da coci-coci ko ina addu'a kawai ake ta faman yi, saboda su kansu sun san in suka rasa al'amin ɗin ba ƙaramin rashi suka yi ba. Mun sha tafiya a hanya kam har duhu ya yi magariba ta so kawo kai, a daidai lokacin ne kuma motar tamu ta samu matsala. Ta so ma bamu matsala, hankali na fa ba a kwance yake ba, Na fi tunanin in ma yanzu aka sauke ni, to ta ina ma zan fara shiga wannan tsurkokin lungun namu har in kai gida. Na tuno uwar tafiyar da muka sha kafin fito tiɗazun da zan taho. Tunanina ya yi zurfi. Kwatsam sai na ji ana ta hayaniya a cikin motar wasu na cewa wai ya haka ne, direba me ke faruwa ne? Yayin da direban ko amsa musu bai yi ba, ya dai samu ya gangara bakin titi ya faka motar. Ya fice, domin duba me ke faruwa. Ai tuni na ji 'yan ciki na ya matsa, ga mu dai a cikin dokar daji, kuma ni kaɗai ce mace sauran maza ne, sai hayaniya suke yi. Direba dai bai kula su ba sai faman gyara yake yi har duhu ya rufa rub. Kowa ya fito wayar shi yana askawa, yayin da duk sauran mazan sun fice ni kuma na takure cikin motar. Ina ta rawar sanyi da maƙyarƙyata. Nadama duk ta rufe ni, shin menene ma dalilina na tahowa a yau ne? bayan na san dare ya riga ya yi tunani barkatai suka taru suka yi mini yawa tun daga can nesa da mu muka ga an dararo mana wasu irin fitilu masu mugun haske sai kuma karar bindiga ta soma tashi yi ban san lokacin da na rude ba har fitsarin da nake ta matsewa ya soma zirarowa da gudu na duro daga cikin motar hannu na riƙe da 'yar wayata da tun ɗazun nake neman sabis ko dokar ummat Ko dokar umma ta ce yau dai in karya in nemi Bilal in tunda cin tunda can ƙauyen babu wanda zan kira babu mai wayar hannu. Saboda rashin sabis ɗin. Kashe ta ma nai baki ɗaya ganin ba zan samu damar kiran ba na cusa ta cikin bireziya. Jakata na sakalota na sakalota ta wuyana da hannu ɗaya ɗaya ai ban san lokacin da na fara gudun ceton rai ba kamar yadda na ga sauran mazan duk sun fashe sun watse kowa ya kama gaban shi gudu muke yi ba gaggautawa yayin da suka rufa mana baya suna ta harbe harbe da faɗin ku tsaya kawai Tun suka fara kama waɗanda ba su da ƙarfin gudu gashi dai duhu ya yi sosai ba ka ganin ko gaban ka sai hasken fitilunsu Wani rami da ba zan iya cewa ga zurfin shi ba. Shi kawai na gani ta gefen hanya, ai ban san lokacin da na dira ta ciki ba, sai faman haƙi nake yi, kukan ma ya ƙi zuwa. Kukan ma ya ƙi zuwa, ko ba a faɗi ba dai na san ‘yan kidnapping ne, yau Allah ya haɗa mu da su. Abin da kake ji ana waiwai a ƙasar, sai ga shi yau ni Suhan ni ce ga ni ga su. Can kuri'a na takure kaina sai faman ƙyarma nake yi, yayin da suka ƙaraso jikin ramin suka shiga haskowa. Wani daga cikinsu ne ya ce, kaman fanishin mutum nake ji a nan ciki baba. Sauran ne suka ce mashi, zo mu je gaba. Dalla ai ba kowa, baka gani ba, ba za su shiga nan ba ai, ga su shago can. sun kama wasu, mu juya kawai mu koma wata rana a haɗu. Haka ya juya ya biyu su ba don ran shi ya gamsu ba babu kowa ba ran shi ya gamsu babu kowa ɗin ba. Sai da suka yi nisa ne sosai, na lallaɓa na fito da ƴar na fito da wata ‘yar hanya da na gani ina iya hango su ta can nesa sun tattare mutanen da suka kan sun tattare mutanen da suka kusan kai su biyar ciki har da direban yayin da suka caje motar baki ɗaya ba su samu komai ba isa ƙiyarsa suka yi zuwa cikin dajin ban tsaya sauraron komai ba na sake zurawa da gudu na tattare doguwar rigata da za ta kusan ma kaiwa gwiwa Kamar guguwa nake falla gudu, ni hawa ban ma san ina da gudu ba irin haka sai yau. Na gaji iya gajiya, ga shi gefen titi nake bi ina gudun shiga ta cikin dajin su sake kama ni. Tunani nake yi ya za su yi da sauran mutanen da suka kama, sauran kuwa tuni sun ɓace maganina. Kowa, kowa ta kan shi yake yi, ba sa ma ko tunanin ni mace ce bari su tsaya su taimake ni, kowa nafsi nafsi. Na gaji tabbas har ban san lokacin da na zube saman titi ba ina ta mai da haƙi da numfashi. Ba na iya motsa komai na jikina. Gaci saboda tsabar tsorata numfashi na har wani ɗaukewa yake yi. Na riga na sadaukar yau kamtawa ta riga ta ƙare. Na rasa wannan ikon Allah. Haka nan kana cikin zaman zamanka lafiya cikin 'yan awannin da ba za su gaza biyar ba. Komai ya dagule mani. Tun daga nesa nake hangen fitila na dallowa ta inda nake yashi. Na sadaukar cewa su ne suka dawo sake kama ni. Yif! Mota ce ta zo ta gifta da wani irin matsanancin gudu, kamar za ta tashi. Buɗe idona ne a hankali ganin ba su ba ne da har tsoro ya sanya ni kulle idanuna, har sai sun ƙaraso sun ta sakiyata gaba. A hankali na hango motar na yi ribas tana dawowa daga baya a hankali. Daidai inda nake kwance motar ta dawo ta tsaya. Da gudu Da gudu na cikin motar ya fito yana haske ni da fitilar wayar shi da ya kunna. Ke baiwar Allah lafiya kuwa da hankalin kike ke kwance nan? zo taso taso maza. Bai jira cewa ta ba ya kamo ni da dukkanin ƙarfin shi yayin da ya ga ina niyyar miƙewa amma na kasa. Kofar gaba ya buɗe ya cusa ni ciki shi ma da mugun gudu ya koma motar yayin da ya fuske muka yi sama. A sukwane Bai ce min komai ba, ni ma sai faman haƙi nake yi. Can kuma sai wani tsamamman kuka ya taho mini aiko ban hana kaina yin shi ba, domin na san ba zan iya haɗiye shi ɗin ba ne. Kuka na fashe da shi mai cin rai, ni Sohan. Wace irin ƙaddara ce haka take bibiyar rayuwata? Me na aikata ma ubangiji na ne da yake zarabtata ta kowane fanni? Shi ma mutumin bai ce mini komai ba, har muka yi nisa sosai muka bar cikin dajin, muka fara ratsa ƙauyuka. Duniyar tsit in ban da haushin karnuka da kukan tsuntsaye. A hankali ya kai duban shi gare ni da na ci kuka na ƙoshi ina ta sauke ajiyar zuciya a hankali a hankali. Daga ina kika fito kuma ina zaki? Me ya sanya na ganki a wancan wurin? Kwance. Ya jero mini tambaya sannan ya kafe ni da idanu ta cikin hasken fitilar motar da ya sanya hannu ya kunna. Cikin son share hawayen da tsaye da kuka na fara cewa daga zariya nake. Na je makaranta ne ashe yajin aiki ake yi. Banda inda zan kwana ne ya sanya ni neman komawa gida. A ƙoƙarina na son komawa ne muka haɗu da ‘yan kidnapping. What? Ya faɗa yana mai saurin kallo na. Tuni wani irin tausayi na ya tsirga mishi. Sake kafe ni da kallo sai dai bai ce mini komai ba. Sai dai Allah shi kyauta gaba yanzu ina kika nufa sun kwi. Na ba shi amsa ina mai duban hanya. Zuciyata a cunkushe take ga hawaye da ke ta faman zariya a idanuna. Bai ce mana ƙala ba, ya kuma zaro tishu ya miƙa mana, amsa ne ba gardama na shiga goge ƙwallar, sai dai ina gogewa wata na sake ɓulɓula a cikin idanun nawa. Daidai ya karya kan motar tashi ne zuwa hanyar da za ta saba damu da ƙauyen namu ne, sai kuma ya sake ɗan kallo na haka a gajarce, sannan ya kuma ce min, gaskiya kin yi matuƙar kuskure, a matsayinki na mace bai kamata ki biyo hanyar dare ba, ko ina ne ya kamata ki nema ki kwanta zuwa safe, iyayenki za su yi matuƙar yi miki faɗa muddin suka ji abin da ya faru. gyada mishi kai na yi, ina mai cewa haka ne ni ma na sani kuma na yi nadamar yin hakan. Sai dai ba zan kuma ba in sha Allah na gode da taimakona da kai. Nan ma bai ce komi ba, sai ma mi mini waya da ya yi na mai cewa in sanya mishi nan ba ta. In an koma yajin aiki zai kira ya gaya mini. Amsa ne gami da danna mishi lambobin sannan na ƙara da faɗin. Sai dai ko ka kira ba za ka samu ba saboda ba sabis a ƙauyen namu. Ɗan shiru yai yana mai amsar waye ne yake ce mani. Ba komai in an koma zan zo da kaina in faɗa miki. Ni ma lakcira ne a makarantar da kika je ɗin. na Salim Bawa. Ya sunan malamar? Sohan. Na faɗa mishi a hankali. Wow, what a nice name. Ya faɗa da ɗan murmushi a kan fuskar shi, sannan ya ce ki share hawayenki. sha Allah kin iso gida babu abin da zai same ki a kuma. Ganin man ƙaraso ƙauyen ne ya sanya na shiga kwatanta mishi gidan har kofar gida ya dire ni. Fita yayi, fita na ina mai ce mishi na gode, ko za ka kwana ne a nan idan ya gari ya waye sai ka wuce. Kallon gidan ya sai kuma ya ɗan girgiza kai yana mai cewa a no dia zan wuce ne, ina sauri ne shine ma ya sanya ni tafiyar daren. Godiya na shiga yi mishi, ina tsaye har ya juya kan motar tashi ya wuce yana mamakin a ce mutanen da ke rayuwa a cikin wannan kangon gida. Yayin da ni kuma na ɗan matsar da kararen na shige kai tsaye ɗakin namu na dosa hannu kawai na sanya na buɗe, gami da shiga. A zaune na tadda ummata tana lazumi tabbas umman tawa mace ce mai yawan ibada, ga addu'a da mai da lamarinta ga Allah. Ni kaina na san kawo mu ƙauye nan da ta yi akwai wani al'amari mai girma ne, amma ko ma menene za mu zuba ido mu ga abin da Allah zai yi. A ɗan mamakance ta taso cikin ɗan zaro idanu ta shiga cewa mamata, ke ce cikin tsakar dare nan, ka ya yaya kika yi tafiyar dare ke da na ce miki ki kwana zuwa safakin taho. Zaune na kai ina mai sauki a zuciya, mai nauyi ina cewa to umma, ai yajin aiki suke yi hostel ɗin ma a suke. Ikon Allah to yaya aka yi kika shigo nan? Na dai san da wuya ki samu mashin yanzu cikin daren nan shi ne ma ya sa na ce ki kwana. Kuma kin ga hanyar yanzu babu kyau, ba ta gari sun yi yawa. Umma, Allah ya tsare wallahi. Wani malami ne ya maido ni a cewar shi, na yi kuskure ai hanyar ba ta da kyau. Ya ce ma idan an koma yajin aiki zai zo ya faɗa min tun da ya ga gida Malami fa kika ce mamana, ki dai kula gaskiya, duniyar nan babu gaskiya a cikinta. Na ji ma ki a shaƙe, ko iskar mota ce, I eh, umma, na gaji ne sosai bari in yi sallah sai in kwanta. Zuwa zafa zan faɗa miki. Zuwa da safiya zan faɗa miki komai. To ta ce mani tana mai nuna mani buta da ke ajiye. Fita ne na wanke jikina tas da fitsari ya ɓata min ɗazu sannan na ɗauro alwala gami da canza kayana na ta da sallah. Bayan na gama ne umma ta ce mana ga tuwo idan zan ci. Na koci na ce mata domin ina tsammanin babu wani abu da zai iya shiga bakina a halin yanzu. faɗa ta tabarmar kafar namu na kwanta har yanzu jiki na ‘yar ƙirma yake yi, amma ina iya na kada ummanta ta gane halin da nake ciki. Ko minti talatin ban yi ba da kwanciya baccin wahala ya ɗauke ni cike da mafarkai barkatai iri-iri masu daɗi. Ciki kuwa har da na mutane da ‘yan kidnapping suka kama a kan idona. Yau, Iyalan Alhaji Mustapha sun tashi da matuƙar farin ciki na farfaɗowar sahibin zuciyar tasu, kuma ya tashi tangararau sai dai abin da ba a rasa ba. Kowa na matuƙar murna da farin ciki duk sun zagaye shi, kowa kamar ya faɗa kan shi. Da ɗaiɗaya suka dinga rungume shi ita kuwa jiya kubura sai faman shafa mashi kai take yi. Kai ga dukkan alama soyayyar Amin ɗin nata a cikin zuciyarta daban take, har ma ba ta iya ɓoyuwa. Bilal ma cikin murna da farin ciki yake duban abokin nashi sashi ɗaya kuma da ɓangaren zuciyar shi yana mai tuno mashi da ɓatan su tsohon ɗin da kuma idan aminin nashi ya tambaye shi mai zai ce mashi ne. ‘Yan kankiya duk sun zo duba jikin na al'amin inda Alhaji Mustapha ne ya sanya su biyo jirgin domin su zo ganin shi har da kaka isuhun kuwa suka taho. Lailai duk wanda ke cikin asibitin nan ya shaida cewa al'amin ɗin ɗan gata ne gaba da baya. Tuni Alhaji Mustapha ya nemi a basu sallama amma likitocin sun hana, sun ce sai nan da kwana biyu idan ya sake gyagijewa. A haka ma dai murna suke yi duk da ba wai magana yake ba Salima har yanzu bai ce komai ba, sai dai fama ɗan murmushi da yake yi na gefen baki. Ganin irin Ganin irin ƙaunar da dukkanin ziyarar tashi suke nuna mishi. Iyayen Bilal ma sun zo har da ummin Bilal ɗin da yake yarinya ce mai shiga rai da faram da faram-faram sannan ga ta wayayya sosai uwa uba mahaifanta masu kuɗi ne sosai ya sanya ta samu saukin su sau ɗin duk da dai ba wai shiga al'amarin nasu take yi ba ita ba. Kowa dai yana tsaye sai faman sannan ake yi mashi shi ko sai faman bin su da idanu yake yi. Ya yi mamakin da ya ji an ce gungun matasan kamfanin shi ɗin sun zo sun duba shi tun daga Najeriya. Lokacin bai farka ba. Ba a bari a kamo ma mara lafiyar komai. Asibitin su ne suke ba mara lafiyar abin da suka san ya dace da ya ci. A haka suka kusan gini dukkansu suna zaune ana ta fira har da Bilal ɗin da kuma sauran 'yan uwan nashi. Yayin da Alhaji Mustapha ya tafi cikin gari wajen abokanan shi, tunda jikin na yaron nashi ya yi sauƙi masha Allah.